hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elekam ko election kamarun makonni biyu kacal ya rage mata na sake sabunta sunayen al'umma na kasar ta kamaru a kundin zaɓe kasancewar akwai waɗansu waɗanda suka rasu waɗansu kuma shekarunsu bai kai na mallakan ƙuri'unsu ba hukumar zaben ta fito aiki ne tun ɗaya ga watan janairu dubu da goma sha shida zuwa talatin da ɗaya ga watan agustan da muke cikin nan dama wannan yana daga cikin dokokin hukumar zaben da suka gindaya na tambayi sakatare janaral na hukumar zaɓe mai zaman kanta koya sun cima burinsu kuwa na fitowar jama'a yankan ƙuri'unsu? Eh mun samu nasara domin tun makonni uku kenan da suka gabata muke ta kokari na lissafa waɗanda suka rubuta sunayensu amma komai yana ci gaba sannan na sake tambayan wata ma'aikaciyar hukumar zaben wanda ke rubuta sunan al'umma a birnin Yawunde koya suke ganin jama'a suna yankan ƙuri'un kuwa? aujourd'hui le travail du week-end. Nous continuons les descentes habituelles, c'est-à-dire. Muna samun jama'a musamman ma a 'yan kwanakin nan tunda mun kusan rufe aikinmu. Kamaru za ta yi zaben shugaban ƙasa ne a shekara na takwas shine hukumar zaben take kokari na gyara kurakuranta waɗanda suka bijiro mata. Abin maro kuma rumbun ajiyan magani ne na ƙungiyar agaji na duniya wato Red Cross ya kone kurmus sabila da haɗuwan wayan lantarki 'yan kwana-kwana da sauran jama'a ne ne suka kashe gobaras. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.